Miliyoyin mutane ne suka kamu da masasar cizon sauro daga farkon shekara zuwa farkon watan Oktoban 2020, abin da ya yi sanadiyar rasuwar mutane sama da dubu biyu, lamarin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke dangantawa da sakacin jama'a game da matakan rigakafi. wanda an ka gano ya samu wannan ciwon miliyan biyu da dari hudu da tamanin da goma sha tara in ana son abin manta shi da bayan haka mun samu miliyan guda da dubu dari takwas waɗanda sun ka kamu da wannan ciwon mun samu kamar mutum dubu biyu da kusan dari hudu da wani abu da sun karsa rayukansu kuma bara mun samu kamar mutum dubu da wajen dari tara da sun ka rasa rayukansu mutane ba su doki tsarka muhalli ba gidajensu da muhimmanci an yi wa lalle an yi ambaliyar ruwa kuma sai ka iske haƙƙi ya yake cikin gida haƙƙi na an bar shi yana nan za ka iske dauka matsala daban-daban wadda su wannan kwayoyi na cizon sabo su ne ake jikin rai. irin wannan ne sabo ke aihuwa duk sare Domin tunkarar wannan matsala, gwamnatin ta yi tanadin miliyoyin magunguna da ta umarci likitoci su wa marasa lafiya kyauta in ji ministan. In ka soki shekarar da ta bana kawai, abinda gwamnati ya raba gidan sanyi miliyan takwas don a kare mutum miliyan goma sha uku da ɗari takwas game da cizon sauro abinda ake ce ma amma a kasari in kasu wannan gidan sanyi ba mai ba mai aiki magani bana tarkama wanda mun ka sa miliyan uku da ɗari bakwai hada saba'in da wani abu wanda ta ne in kan kuma abu na test wanda ake bincike a gano shi ma kyauta ne akwai wata siyasa ta eh, politik ta eh, mai yaki da ciwo masu sarki na sabo wadda gwamnatin amurka gaba ɗaya ke kama mu nijar ana ce ma abun pmi kamar program ne na shugaban ƙasar amurka mai kama mutane da yakin ciwon sabo akwai ƙungiya ta kinkin laya akwai crs catholic relief masu kama mu gwamnati daban-daban da sun kai ta hana magani wanda an ka kai an ka to wannan magani an ka an ka ba duka saba'in da biyu da cikin kasar su ma mun ka ce su ɗauka duk inda wata likita su kai. a wani abin da ke zama matakin magance cinkoso marasa lafiya da ake fuskanta a manyan asibitoci a wannan lokaci na yawaitar masu fama da masasar cizon sauro hukumomin kiwon lafiya sun gargaɗi jama'a a fara zuwa asibitocin unguwa domin samun shawarwari daga likitoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.